kofa a buɗan kofa a buɗan kofa ba saboda ne na kulle ba a san mutum bai dawo ba ha wannan yi ranar cin mutunci haka da raina gai a buɗan kofa yawa sai koya wani kulle kofa koya kai ne a cikin daren nan kake hana mutanen unguwa bacci da ihu da buga kofa yau kulle mu kofa ba su kuma ba wai na dawo bane sai mana buɗa ka je mana buɗa ka daina sha mana ruwa da ka kullum kofa kara shi kwa gidan ubara sannan ruwan ma na gidan ubara kuma za ka kara sha na sha faɗa maka cewa in ka dawo daga shaye-shayen ka ka daina taɓa mana roba na riga na siya maka ranzan roba tana nan a ɗaki in kana son shan ruwa ka duka shiga tana sha amma kar ka kuskura ka dinga haramta mana halattaccen ruwan mu ni da ma zan haramta ruwan gidan nan Eh, ni kuma na ka ce ni da zan yi haramci a kan ruwan gidan nan gaskiya gaskiya na ya abu ya bata zuciya na rantse Allah wai ni ne zan yi ruwan gida da ni da ka san ma za ka waka ko da ka shawarce na rantse da Allah ni da ban fito duniyan ba da ba ka haife ni ba kawai Habib Habib Sace kullum a magana zai ce ta Kin gane kina yawan samun ido, kina yawan samun ido na gaya miki, na wanki, ya ce ba bari a cikin ba, ya ce bari a cikin kika haifar ba, kika haifar ba kika kiyaye a rashin Allah. Haba hali, ai ko ba ni na haife ka ba, tunda ina tare da mahaifinka, ai tamkar ni na kuma ka sani ta yi wahala tun kana ƙarfin harkawa. Kan ji ta fi son ganin cewa ya fi my hakuri Yeah, it's a love, it's a love. Sai haƙuri mana. Mu kuma irin jarabawar da Allah ya nufi mu da ita kenan. Waɗansu 'ya'yan ɗan ɗan shekara bakwai ya kawo kuɗi ce a sai abin yanka a yi sadaka a yi maka sadaka ɗan kashi tunda mahaifinka yake bai taɓa ɗauka albashi ya ɗauki naira ɗaya ya ci a kansa ko ya ci da iyalansa sai ya zo nan waje na. ya bayar da abin da za a je a sai a yi maka sadaka don Allah ya shirya ka amma Allah da ikonsa a shabar duniya Allah ga nuna masa shirya kawai Malam a kullum ina nadamun abubuwan da na aikata ga mahaifina. Abin yana damuna matuƙa. Nakan kasa bacci akan wannan al'amari. Na rasa ya zan yi. Malam shi ne nake so ko akwai hanya da zan bi domin in samu salama gurin Ubangiji. Akwai hanyoyin da za ka yi. Ba a shiga tsakanin bawa da Allah su. yanzu abin da za ka fara yi shi ka shiga addu'a kana karanta alkur'ani bayan haka kuma kana sufurta wasu mutane kana biyan su suna karanta alkur'ani ka haƙa rijiya wato ma'ana sadaka ta jariya. duk da nufin ubangiji allah kai wannan ladan zuwa ga mahaifinka bayan wannan ya ban maka ma marayu saboda haka manzala sallallahu alaihi wasallam yana faɗa babba a cikin gida matsayinsu irin na mahaifi ne ka kula da su su ji tamkar mahaifinsu ina nan da rai insha Allah insha Allah sai kuma batun gyatumarka ko da yake mahaifinka ya bani labarin cewa bai ita ce ta haife ka mahaifiyarka da ta haife ka Allah ya mata rasuwa tun a ranar da ta haife ka to amma fa ita ma matsayinta na mahaifiya ne sai ka kula da ita tamkar ita ce ta haife ka abin da ya shafi yan uwa a kula da su nata abokan iyaye iyaye ne a kula da su yan uwan iyaye iyaye ne a kula da su in sha Allah idan kai haka na tabbatar maka za ka da Allah lafiya kuma za ka da mahaifinka lafiya a ranar gobe alkiyama amma tun Allah ya sa za ka ci gaba da zuwa karatu to insha Allah za mu ci gaba da warware abin daki bayan daki na gode mala na gode mala amin amin duniya mu bi ta asannu mu yin taimako don wata rana wanda ka taimaka zai maka rana kusani ya yan uwana mai yin hairi to ina so ka san gaskiya kuma ka ɗori a kanta tun kafin na bar duniya in har baka ɗori akan hanyar da ta dace hanyar gaskiya ba to ina mai tabbatar maka da cewa akwai lokacin da za ka yi da na sani a lokacin ne za ka tuna da ni kuma za ka yi kuka za ka tuna cewa na ɗora ka akan hanyar gaskiya ka kabi ka bi habib ka tsoron allah ka tuna cewa akwai mutuwa kuma ka tuna cewa za a tashe ka bayan ka mutu kuma ya kamata ka san aljanna ka tana ƙarƙashin ƙafafunmu wanda duk ya ƙuntata wa iyayensa wallahi ba zai shiga aljanna ka tuna mutuwan nan da ake yin ta yau ne fa ko gobe tana iya ɗaukan ka kowane lokaci abib ka yi haƙuri ka tuba daga waɗannan munanan ayyuka ka ji tsoron allah kar ka kai kanka wuta ka ji tsoron allah habib ka ji tsoron allah ko da bayan rayuwata ma'ana bayan mutuwa ta habib ka tuna da wannan maganganu da ka tuna da wannan maganganu da na gaya maka saboda zuciyata ta farfasa rasuwa zan yi hagu استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الله يعطيك العافيه الله يعطيك العافيه الله يحفظك كبرسه Allah ka da kabarin ta Allah ka tashi na ji ne alwala na zo ne maka addu'a sha Allahu da yau ba san sake bacci ba sai na raba dare na yi maka addu'a a rabin dare abba yana son da zuwa na cin ka dawo da rana haka a yanzu zan koma wucewa nake sai na ga an soye kifi kuma kifin ya ban sha'awa shi na ce bari sai mu kawo ku Ikon Allah. Ku yanzu ga wannan. Ku aje wannan indomo kada ya cika muku ciki ku kasa cin kifin ku ku ci wannan kifin. Kuma ki kuma wannan ga naki amma dai na hakin ni kai nasu ba. To ai ka san kifi ma ba damuwa ta yi ba. To kai ina naka? <laughs> Ai ni tun a can na ci na koshi. A'a ban yadda ba ƙarshen ta ɗaukowa kai ka kawo mana ko ɗaya kai baka ci ba. <laughs> ni bari to ka tsaya ko abinci ka ci man ai na gama ba komai umma ba komai za ka siya mana keke to shi kenan insha Allah ko a dashi zan yi siya muku keke kun ji sai na dawo umma a dawo lafiya daman malam zai dawo ya zo ya ga yadda habibu ya canza habibu ba shi da komai yanzu da ya wuce je makaranta kawai tafi neman kuɗi Allah ya ta yi su Allah ƙara shirya mai zuriya Allah ko ka san bawan Allah nan baya son kansa kamar yadda yake son kannan nan nasa yakan hana cikinsu abinci don su ƙoshi babu irin jin daɗin da ba jiyar musu an ce fa ya sha wahala sosai a kansu ai hatta hadda ko ya yi don su ji daɗi har jinin jikinsa ya sayar a asibiti don ya biya musu kuɗin makaranta kawai yanzu sai ka zagi alhaji ka kwana lafiya amma an ka ɓata wa kamal ko mahir zai wuya ku zauna tare da shi wannan nasu ya yi sa'ar haihuwa haba alhaji ya yi ga tsoron allah ga son addini karka tona ga irin yadda yake bauta uwar nan tasu wato uwar ƙananan yaran saboda kasan ba uwa ɗaya suka haɗa ba in kaga irin bautar da yake yi mata a zamanin nan ba duk ɗa zai yi wa uwar da uwarsa ba a wannan zamanin gashi kuma sai Allah ya masa arziki wallahi kuma ka gashi ba ba karatun boko kasuwa kawai ya rike da ko yake yi a kasuwa kwari sai wani babban mutum a kasuwar ya kula da rikon amanarsa da gaskiya da kula da kayan mutane idan an bashi ya ɗauka sai ya jawo shi a jikinsa ya suka fara zama a shago eh. da abin ya yi ƙarfi shi ma har ya mallaki nasa saboda haka ka ga yadda Allah ya mai da shi yanzu wai yaya ba gama abinci ba yanzu a gidan nan ka san fa abin da ke kawo ni wajen ka ai kowa ma ya sani ba ni kadai ba ita ma mata alaji an gaya mata eh. an ce ina zaune tare da abokina kullum kana zuwa saboda haka ake aiko da abincin da yake isar mu ka yi haƙuri in an gama za a aiko <laughs> mai yin hairi to kai ƙari karkabe al'umma kai mai shari in kare kabari ai goodness.